radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi amma za a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu mu assalamu alaikum yau laraba 17 ga watan mayu na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 27 ga watan shawwal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata rana irin ta yau a lokacin da gwamnatin iraki karkashin shugabancin saddam hussein da ke kaddamar da hare-hare kan kasar iran bisa kure jiragen yakin saddam hussein suka harba bambamai kan wani babban jirgin ruwa na sojan amurka a cikin tekun fasha inda sojan amurka 37 suka halaka amma a nan take saddam hussein ya nemi gafara daga wajen amurka ya kuma bayyana harin da cewa kure ne amma ya bayar da diya ta dukkanin sojojin da suka mutu ga iyalansu a lokacin amurka tana mara baya ga saddam hussein lokacin da yake kai hari akan iran akan haka amurka ba ta ɗauki wani mataki akan kisan sojojinta da saddam ya ba. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci ayatollah muhammad taqi da rasuwa a birnin qom na ƙasar iran an haifi wannan babban malami a garin foman wanda yake dardin gilan a arewacin ƙasar iran shekara ta da goma sha biyar. ya fara karatun sharafage a garin foman daga baya kuma ya tafi ƙasar iraki inda ya shiga da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa bayan yin karatu mai zurfi na tsawon shekaru ya dawo birnin gwamna kasar iran daga lokacin da kuma ya fara koyarwa a bangaren adabin larabci da kuma sauran bangarori na fikihu da usul da ilimin akhlaq daga bisani kuma ya buɗe babbar cibiyarsa da koyarwa bayan da ya kai matsayin mashtahidi mai bayar da fatawa ayatollah bahajat ya shahara da tsantseni a rayuwarsa da kuma tsananin gudun duniya da yawan bautar allah da kuma tawalu'u yana cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a ɓangaren irfani daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafin kitab salat da kuma littafin jami'ul masail da kuma wasilatun najat ya rasu a rana irin ta yau yana da shekara 94 a duniya.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 wato 6 da minti zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙasar Rasha ta ce ta lalata sansanin garkon makamai masu linzami na ƙasar Ukraine. Shugaban ƙasar Iran ya ce ƙasashen yamma wanda suke goyon bayan harbe ƙasar Isra'ila suna da hannu a ta'asan da ke faruwa a ƙasar Falastinu. najeriya kuma mutane hudu ne suka mutu a wani harin da 'yan bindiga suka kai a kudancin kasar biyu daga cikinsu ma'aikata ne a wani karamin ofishin jakadancin kasar amurka a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar rasha ta ba da sanarwar lalata garkuwar makamai masu linzami na patriot tare da amfani da makami mai linzami wanda yake sauri fiye da saurin sauti tashar talabijin ta rt ta gwamnatin kasar rasha ta nakalto ma'aikatar tsaron kasar tana faɗar haka a jiya talata ta kuma ƙara da cewa sojojin kasar rasha sun yi amfani da makamai masu linzami kamfanin kinzal mai sauri fiye da saurin sauti wajen wargaza sansanin kafin haka dai gwamnatin kiev ta ce ta kakaba makaman kafin su isa kan sansanin gar garkuwar makaman da ke birnin ke babban birnin kasar gwamnatin kasar rasha ta tabbatar da cewa ta kai hare-hare masu yawa a wurare daban-daban a cikin kasar ukraine a daren litinin da ta gabata kuma hare-haren an kai su ne da nufin lalata rumbunan makamai da kasashen yamma suka aika wa kasar ukraine da sansanin sojojin kasar ta ukraine gwamnatin cape dai ta ce ta kakkaɓo mafi yawan makamai masu linzami samfurin kenzal na ƙasar rasha a lokacin hare-haren shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya ce ƙasashen yamma wanda suke goyon bayan harmci ƙasar isra'ila suna da hannu a cikin dukkanin ta'asan da take aikatawa a cikin ƙasar falastinu da ta mamaye tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto shugaban yana fadar haka a wata sanarwa da ya fitar a jiya talata inda yake taya al'ummar falastinu juyayin cika shekaru 75 da musibar mamayar da yahudawan sayoniya suka yi wa ƙasarsu su har ila yau a karon farko an gudanar da taron taya al'ummar falastinu juyayin musibar kafa kasar isra'ila kan kasarsu a majalisar ɗinkin duniya yahudawan da sun kori miliyoyin falastinawa da kasarsu daga garuruwa kimanin 500 a lokacin kafa haramtaccen kasar sannan har yanzu tana kan wannan siyasar gwamnatin kasar birtaniya ta lokacin ce kuma 'yar mulkin mallaka ta miƙa wa yahudawan a ƙasar falastinu a cikin watan mayun shekara ta 1948 inda suka shelanta kafuwar hamshin ƙasar isra'ila a kan ƙasar falastinu a jawabin da ya gabatar a taron nakba ko kuma musiba a majalisar ɗinkin duniya shugaban gwamnatin falastina mahmud abbas ya buƙaci majalisar ta jingine samuwar hamshin ƙasar isra'ila a cikin majalisar. kakakin gwamnatin kasar iran ya ce kammala aikin shimfida layin dogo wanda ya tashi daga kudu zuwa arewacin kasar zai maida kasar iran kan matsayinta na ƙasa wacce ake wucewa cikinta don harkokin kasuwanci tsakanin kasashen asiya da kuma turai tashar talabijin ta press tv a nan tana ta nakalto ali bahadari jarumi. kakakin gwamnatin kasar iran yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma ƙara da cewa idan hakan ya tabbata kasar iran za ta sami kudaden shiga tabbatattu daga 'yan kasuwa a wa'annan nahiyoyi guda biyu bahadari jahromi ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da muhammad jamshidi mataimakin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa ya ba da sanarwar cewa za a fara aikin ɓangare na ƙarshe na layin dogo da zai haɗa kudu da arewacin ƙasar iran wanda zai tashi daga birnin Resht zuwa Astara da ke bakin tekun Caspian a arewacin kasar Iran. Wucewa zuwa kasashen Turai ta kasar Iran da jirgin kasa dai zai ɗauki kwanaki 21 ne kawai in ji Jahromi a yayin da jiragen ruwa suke ɗaukar kwanaki kimanin 45 kafin su isa kasashen Turai daga Asiya ko kuma akasin haka sannan ga arha. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran iran ce kasa ta farko a duniya a wajen samar da bututun kwararan makamashin man fetur da iskar gas a duniya duk tare da takunguman tattalin arziki mafi tsanani wa'anda gwamnatin amurka ta dora wa bangaren makamashi na kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalta hukumar global energy monitor wacce take kula da al'amuran makamashi a duniya tana faɗar haka a wani rahoton da ta fitar a baya-bayan nan rahoton ya ƙara da cewa iran ce a gaba wajen samar da bututun makamashi a cikin ƙasashe ashirin a duniya wa'anda suke da irin wannan aikin inda a baya-bayan nan ta shimfiɗa bututun iskar gas da naman fetur har na tsawon kilomita 1,900 a cikin ƙasar rahoton ya ƙara da cewa sauran ƙasashen da suke binta sun hada da indiya niger da kuma benin global energy monitor ta kammala da cewa a halin yanzu ana aikin shimfiɗa bututun man fetur da iskar gas mai tsawon kilomita 9,100 a duk faɗin duniya kuma mafi yawan wa'annan aiki na tafiya ne a nahiyoyin asiya da afirka wasu 'yan bindiga sun yi barin wuta kan tawagar motoci na karamin ofishin jakadancin amurka da ke jihar anambra na kudu maso gabacin tarayyar najeriya jiya talata inda suka kashe mutane hudu suka kuma raunata wasu kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto iken gato cuku mataimakin superintendent na 'yan sanda a jihar yana fadawa tashar talabijin ta cnn a jiya kan cewa biyu daga cikin wa'anda aka kashe ma'aikata ne a karamin ofishin jakadancin amurka da ke jihar amma ba sa da 'yan kasancin amurka labarin ya kara da cewa 'yan bindigan wa'anda har yanzu ba a fayyace ko su waye ne ba da kuma abin da suke bukata da wannan kisa qassam sun kona gawakin mutanen da suka kashe sun kuma tsere daga wurin bayan haka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sai shirin nan na mu koma noma. cikin wasu ƙasashe na gabashin afirka bayan da aka ɗauki shekaru masu yawa ana fama da fari da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro ne daga kasar somalia inda rahotanni suke nuni da cewa dubban mutanen kasar sun bar gidajensu domin samun mafaka daga ambaliyar ruwan sama mutanen tsakiyar kasar ta somalia suna fita da gidajen nasu ne dai bayan tumbatsa da malalar da tekuna na shabele ya yi an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a tsakiyar kasar ta somaliya da hakan ya yi barna ga ƙauyuka da garuruwa masu yawa yankin hukumar nan ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin agaji da taimako da ake kira ocha a takaice ta yi gargaɗi akan yiwuwar ɓullar cutuka da suka hada da kwalara musamman ma dai saboda cibiyoyin kiwon lafiya suna cikin wurare da ambaliyar ruwar ta yi wa illa wani mazaunin yankin da ambaliyar ta faru muhammad yusuf ya shaida wa kafin watsa labaru cewa mun gudu ne dai saboda ruwa ya malale gidajenmu kamar yadda yi wa garuruwa da dama muhammad yusuf ya kuma ce wasu mutanen sun ɗauki kwanaki hudu sun tafiya kafa domin su samu faka bayan da ruwa ya mamaye garuruwansu baki ɗaya shi ko wani mazaunin garin na belduwa ne cewa yi ambaliyar ruwan ta shafi harkokinsu na kasuwanci don haka baki ɗaya cinikayya ta tsaya a wannan yanki mataimakin gwamnan wannan gundumar hiran hassan ibrahim abdullah ya bayyana cewa a wasu garuruwan ma ilahirin mazauna garin ne suka fice babu wanda ya saura domin garin nasu ya nutse a cikin ruwa ta wannan halin da ƙasar somaliya ta samu kanta kenan idan kuwa za a tuna a cikin wannan yanki na zirin afirka da ya hada kasashen somaliya an samu shekara shekaru ana fama da fari wanda har ta kaga mutane suna yin hijira saboda mutuwar she da dabbobi musamman ita kanta somaliya din mutane da dama sun bar gidajensu a shekarun baya kusan shekaru bakwai kenan a jere da ruwan sama isasshe baya sauka balle har a yi shuka balle kuma dabbobi su samu abinci da hakan ya sanadiyar mutuwar bisa shi da dama to yanzu da alama an samu sauƙi ta hanyar saukar ruwan sama to a ƙasar kenya ma da mutum ɗaya rasa ransa sanadiyar ambaliyar ruwan da ya faru a ranar 23 ga watan maris mahukunta a ƙasar ta kenya sun bayyana cewa a ranar 27 ga watan na maris an sami mamakon ruwan sama a garin nakuru tare da haddasa asara mai yawa ta rayuka da dukiya majiyar ta ce mutane bakwai suka kwanta dama a cikin wannan garin kuma wasu biyar suka jikata wasu mutanen da dama a cikin wannan garin sun yi hijira zuwa inda za su samu aminci a garin narok ma dai an sami saukar mamakon ruwan sama da ya barna inda mutum guda ya rasu a ƙauyen kajiyado iyalai saba'in ne aka tarwatsa su daga gidajensu tare da yin hijira zuwa garin bisil mai nisan kilomita 90 daga birnin nairobi a garin garisa kuwa mamakon ruwan saman ya yi sanadiyar lalacewar hanyoyi da motoci 150 suka makale a cikin tabo a cikin kisumu kuwa mahukunta sun ware wani wuri a can garin inyando domin ganin cewa zama mafaka ga mutanen da za su kai 200 to wannan shine halin da ake ciki a wannan yanki na zirin afirka sanadiyar ambaliyar ruwan saman da ake ci gaba da fama da ita yanzu da fatan za a kai ɗauki ga waɗanda suke da bukatuwa da shi to ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkar mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio dot 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Ka kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a saurari Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da sun same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi daban-daban da wake waƙe a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare da lokaci bari mu shiga cikin ƙware shirin inda za mu gaito muku mu na farko a wannan shirin wato Maisan Ma'afi. Wani fitaccen mawaƙi da ke nan ƙasar Iran domin irin waƙar da ya mana da kuma irin abubuwan ta ƙunsa. اسم تو حرمت هستی آبروی کائنات a gaishe ka mai ma'afi a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan mawasa sun amfana kuma sun jaɗin wannan waka kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tabe mu a shiri na gaba don jin mu ɗauke da wata wakar ta daban amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma da gunshin cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. امشب چرا از دی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 Thank